To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa jama'a masu laruma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Maulana Shak Malam Nasir Shak Ado Musa ta fawa balewa kan wannan shafi da zai ci gaba da karatunsa dausayin faida halka ta goma kenan da za mu shiga yanzu haka. Uh, jama'a ku ya mun shiga watan maulidi da ya sa shehi ya shagala a kan maulidi da ba da hujjoji a kan maulidi ko da yake an saba iyaye malluma an saba ba da hujjoji a kan maulidi amma tun da yake kowane shekara ana samun masu inkari da ya kamata kuma a samu kowane shekara a samu malluma da za su jaddada wannan ba da hujja a kan maulidi insha Allah kamar kan da prof ibrahim bakari ya faɗa ya ce gaskiya duk wanda baya murna kaga jama'a an juya abin an juya maganansa prof ibrahim makari ba fa ya ce duk wanda baya maulidi ba wai duk wanda bai murnan da aihuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai murnan aihuwa wai ba musulmi ba ne amma kaga da aka tashi juya maganar shaka ce ya ce duk wanda bai maulidi duk wanda bai maulidi ba za a iya samu wasu 'yan ɗariku tijjaniya shaidar su je maulidi amma su da kansu ya ba su maulidin amma shaidar su je wurin maulidin to kaga wannan akwai bambanci a cikin wayan nan maganganu amma jama'a kuma mu je kai tsaye akan karatun da shehi zai mana a nan cewa dausayin faida kuma kowa san abin da dausayin faida ta kumsa kan haka kuma mu je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti kaɗan mu sake dawowa insha Allah. thank you يا رسول الله يا خير البشر في الدارين يا ملجأ القصاد يا موت للكدر يا غياثي يا ملاك صلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفكر مر وفتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر وغيوثا حاطلات يا رسول الله إنا كلنا في الورى قد أمه بوداد حوله حبا ذكر أنت سر الجود والجود بكم قد على فوق العلا حتى استقر وعليك الله صلى دائما مشدى شاد لدى وقت السحر وعلى To jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna tare da shayyina shak malam nasir shak ado musa tafawa balewa akan wannan layi da zai ci gaba da karatu mu mai take dausayin faida kowa ya san yadda muka fara wannan karatu da shak malam nasir an fara karatu an fara karatu ne a mai take dausayin faida halkansa ta goma wannan karatu da yin faida gaskiya malam nasir shak ado musa yana burge mu sosai akan haka uh, kaman katafila ne da yake tafiya babban jirgi da yake tafiya uh, bai bar na gida ba balle na waje in an ce bai bar na gida ba akwai masu ikirarin uh, kansu su ce a su 'yan ɗarikar tijjaniya ne ba ma 'yan ɗarika ba ma'ana mallumman ɗarikar tijjaniya da za ka ga sun sa manya-manyan hoton shehu ibrahim a bayansu ko kuma a wuyansu ga an ajiye su ana musu fifita amma suna faɗan wasu zantuttuka da ma ba shi ma kan ma musuluncin ma balle shigo ɗarikin tijjaniya saboda malluman mu Sheikh Man Nasir farko ya karanto muna kamun ka zama ɗan ɗarikin tijjaniya shi ka fara zama musulmi sa'an nan ka zama ɗan ɗarikin tijjaniya to ta yaya za ka yi maganin ma da bai hau kan Musulunci ba balle ma ya zo ya sauka akan ɗarikar tijjaniya ma nasir yana warware su Kunga wannan shaida ne cewa karatun da ya fara ya fara karatu ne a kan wani da ke ikirarin kansa shi malamin ɗarikar tijjaniya ne da kuma yake kiran kansa wai shi ne annabi isa mahadi ko kuma mahadi da aka ce zai dawo ya dawo wai shi ne shi ma nasir ya zo ya warware shi a nan ya kawo mana hujjojin da ke gwadawa cewa wannan ba haka ba ne. Man Nasir ya ce bai da ban mamaki za a iya same su a cikin wannan zamaninmu nan amma qualities da hujjojin da ake gwadawa ba, ba, ba kan shi ba ne kuma bai zo ba kuma ba haka ba ne. Ah, alhamdulillahi ya yi karatu kuma a kan masu cewa kowa Allah ne komai Allah ne kai su ma Allah ne a nan kun ga da nasir ya zo ya warware ya yi magana ta ilimi nan bayan haka ya kuma kawo karatu akan yan ɗari ‘yan izala da ke magana akan shehu ibrahim bi ma'ana a yi wa ibrahim karya a ce wai kowane gari ya je She ya yi aure ya yi kaza shak ma nasir ce a wannan magana gaskiya ba zai kore wannan magana ba shi dai kawai roƙa yake yi a nuna masa matan shehu ibrahim da take kasina a je a kai mata ziyara gaskiya a zuwansa kaula ya je ya yi hidima ya masa nisa in dai akwai kusa a nan zai iya ya yi bimana ya kai ziyara ya je ya yi hidima to akan haka ake kai ana tattaba wasu ababen da kake ganin cewa ba haka bane a ɗarikar tijjaniya kuma yake karantar da mu kamun a zo kan abimana hanya wannan abun da Sheikh Nasir yake yi ana ɗan share fage ne kamun a aji ma wannan littafi guda-gudan na shi ka tijjaniya ko na Shehu Ibrahim da jama'a yawanci ake shiga ciki Kaman kan da Sheikh Nasir yake magana akwai wasu ababa kana ganin sa. kai ka zo ka ba da fassara ne yanda kai ka fahimta amma ba yanda Shehu Ibrahim ya rubuta ba ba yanda uh, ah, bima ake nufi ba kai ka zo ka karanto ne cikin littafin Shehu Ibrahim yanda kai ka fahimci larabcin yanda kai ka fahimci larabcin amma ba yanda shehu ibrahim ya rubuta ba ba ma zo ta wurin ba wannan ana share fage amma mun kai halka ta goma insha Allah wannan simila ne Kamar lokacin da za mu yi tafsiri da malam malam nasir ado musa akan fatiya da malam nasir zai fara tafsiri ina gani bismillah kawai alhamdulillah ina gani mun kusa kai kwana goma sha biyar kan alhamdu kawai malam nasir na fafasa mana yasa kai ba ku mamaki an kai halka ta goma wala Allah ba mu shiga cikin ma tafin shi Ibrahim ba ku duba tafsiri da malam nasir ya mana haka akai insha Allah akwai record to insha Allah muna tare da shayi za mu shiga halka ta goma akan dausayin faida assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu check wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu a'udhu billahi samil alim من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين وبعد godiya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kaddara mana ci gaba da wannan topic da muka ɗauka mai dogon zango game da maganganu abin da ya shafi tasawuf duk wani ilimi da ya shafi tasawuf sufanci za mu shigar da shi cikin wannan karatu mai albarka mai suna dausayin faida yau kamar yadda 'yan uwa suke gani za mu ci gaba da karatu a yadda aka saba a wannan shafi mai albarka na rasulun aminun foundation tare da shugaban wannan shafi mai albarka sarki zaki mkk kamar yadda yake kullum muna roƙon ubangiji kar ya gajiyar da mu akan wannan al'amari da muka ɗauka duk da gashi muna cikin watan maulidi ne to amma kuma macikar da rai da lafiya da lokaci da dama za mu ci gaba da wannan karatu domin abin da ya sa na ce muna cikin watan maulidi yau kusan kwanan mu uku gabarin watan maulidi to amma abinda mu yan uwa basu gane ba mu rabi'un fi rabi'in fi rabi'in ne idan muka shiga watan maulidi in dai ba ya zago ne. to ramadana ne kawai yake mana birki mu tuna cewa mun bar watan maulidi amma idan ba ramadana bane ya zo to kullum gani muke muna watan maulidi domin maulidi ba yi tsaya mana har bayan watan ramadana Idan in ramadana ya zo ya mu tsaya mu yi ramadana domin ya azumin watan ramadana kuma ya mu ci gaba da maulidi Da hasali kuma ma a ramadanan ma muna yin maulidi akwai wani tambaya da wani daga cikin yan uwaye ya ce mana kukunci kuna son annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lallai idan watan ramadana a watan maulidi rabiul awwal ya zo muna ganin ku da nuna ƙaunarku ga manzan Allah. To amma abin da muke tambaya shi ne, me yasa ku ba ku wani taro sai a watan Rabiul Awwal? sai ɗaya kuma sai ce to me yasa ku kuma watan rabiul awwal ya fita yanzu muna jumada ula jumada fani rajab gashi muna rajab amma kuna maulidi to tambayan yayi biyu wanda ba su maulidi duk wannan tambayan suna mana hmm. wasu sukan tambaye mu ne su ce me yasa watan maulidi ya fita amma gashi muna maulidi wasu kuma suka mana tambaye me yasa ba mu maulidi sai kawai iya ranar rabiul awwal to alal hakika abin da ke akwai shine maulidi ba yana nufin ranar ne muke murna da samun manzan Allah ba duk ran da kaga muna taron maulidi ba wai wannan ranar ne muke murna da samun annabi ba murnan mu da samun annabi kullun ne ba mu da awa ba mu da sakan ba mu da minti to amma ranar maulidi mukan keɓance wannan ranar ne da tunatar da juna ƙarin caji muke wa juna kowa yana nan a cikin wannan yanayin a cikin wannan halin to amma idan har munasabar ta zago to sai mu ƙara keɓance wannan lokacin tare da tunatar da juna ba wai iya kawai wa innan ranakun ba ne muke jin muna son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. saka har zuwa yanzu ina yi wa ƴan uwanmu barka da wannan alheri da muka samu na samun manzon Allah alherin da bara mu taɓa samun kamanta ba alkhairin da Allah ya mana ta goma shi da shi Allah kuma ya ƙara mana son annabi to alal hakika anan Yau ‘yan uwa masu bibiyan mu za mu ci gaba da karatunmu kamar yadda mun ɗauko abubuwa guda goma wanda suke magana akan fannin tasawuf menene sufanci. Duba da karatunmu muna magana akan faida kuma muna bibiyan uslubi na littafin nan na kashful ilbas an faidatul khatmi abil abbas domin wannan karatu amfaninsa yana karantar da duniya ne musamman 'yan faida ko 'yan tarika ko sufaye ko masu neman gaskiya ahli sunna wal jama'a hmm. duk wani musulmi mai neman karatu to idan ya saurari alkhairi zai ji alkhairi ga cikin wannan saboda yana karantar da mu hakikanin abin da yake game da tafiyar faida game da tafiyar sufanci game da tafiyar ahli sunna na gaskiya yau za mu tashi akan suna as-sufiyyu in ka ji an ce sufi me ake nufi da shi idan an ce sufi wane ne sufi menene kalman a larabci me take nufi lafazin sufi me yake nufi sannan ko menene ma'anan kalmar sufi din domin da yawan mutane idan ka ji an ce sufi su kawai sun dauki idan sun ga mutum shiru shiru sai a ce mishi sufi wasu kuma idan sun ga mutum wawawa da a cuce shi ya hakuri sai a ce masa sufi <laughs> wasu kuma idan suka ga mutum a rikice sai su ce masa sufi hmm. kowa da irin yadda suke ɗaukan ma'anar sufi hmm. duba da yadda suka ga wani sifa zahira a jikin wani shehi ko wani jagoransu mai kamun Allah mai haƙuri to wannan sifan da tafi girma ya ce masa sufi su kuma wasu idan sun ga mutum da yawan zikiri sai su ce masa sufi to duka wannan wanne ne asalin ma'anar kalmar sufi yaya malamai in an ce musu sufi me suke ɗaukan sufi waye sufi to anan ne insha Allah karatunmu na yau za mu leƙa mu fara da kashiful ilbas kafin mu tafi ga littattafan malamai akan menene sufi mun faɗa a baya mun karanta baitoci na abul fathi al-busti wanda yake cewa takhalafa an-nasu fi sufi wa ikhtalafu jahlan wa dhannuhu mushtaqqan min as-sufi ولست أمنه هذا الاسم غير فتى ولست أمنو هذا الاسم غير فتى سافى فصوفي حتى سمي الصوفي تخالف الناس في الصوفي واختلفوا جهلا وظنوه مشتكا من الصوفي yace mutane sun yi sabani malamai sun yi sabani akan menene asalin ma'anan sufi takhalafan nasu fi sufi waqtalafu suka yi sabani wazannauhu sai suka zaci cewa mushtakkan an ciro sunan ne mina sufi daga sufi fata wanda ake ce mata sufi sai suka da cewa wannan fata sufi din ita ce in mutum na saka rigan sufi shi kawai ake nufi ya ce amma walastu amnau hadal isma ni idan ka gana ce mutum sufi ba ma kowa zan saka ma wannan sunan ba ghairu fatan sai idan ya zama mutum ne safa da ya watsake zuciyarsa ta yi haske fa sufiya sannan aka tsarkake zuciyarsa hatta sumiyar sufi sai a ɗauko a ce masa wannan shine sufi wannan maulan mu ibrahim yake cewa wa hadha alwajhu huwa huwa awjahul awjuh indi malamai sun yi ta'arifi ma'anan sufi sufofi daban-daban wasu ce sufi shine kaza wasu ce shine kaza yace amma ni wannan shine asalin ta'arifin sufanci wanda na fi karɓuwa zuwa gare shi wallahu a'lam wannan shine abin da na fara ɗauka ya fi yau gare ni ya ce wasu malamai sun ce idan an ce sufi as-sufa ahal sufa ya ce annahu manqulun min as-sifati masjidin nabawi sallallahu alaihi wasallam min as-sufa ana nufin ya an ɗauko shi daga as-sufa na masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi kana manzilan li ahli as-sufa wanda masauki ne na ahli as-sufa li'anna as-sufiyyu لأن الصوفية domin sufi ya taba lahu sufi yana kan hanya ne irin na hanyar nan su wa innan sufaye namu Allah ya kara musu yadda amin na'am na domin sufi yana kan hanyar wa'innan ne eh canjin direction din Zidani na tare da gai, ta sarki zaki ke keke na baya da gaisuwa Allah ya taimake ka eh, Zaidani Allah ya taimake ka godiya nake Dr. Ah, Dr. Husaini <laughs> Dr. Hussaini kwana biyu kwana biyu. Ah, ga dan wa Malam Habibullah Ahmad. To bismillah shehi ya dawo. Bismillah shehi. Na'am. Na'am. To wani ne ma'anan sufi? Shi yasa fadin Allah subhanahu wata'ala yana cewa wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil gadati wal ashiyi yuridu wajha. Ya Rasulullahi hakuri da ranka ka zauna tare da wa'in kullun aikin su shine zikri bil gadaci da safiya wal ashi suna yi kuma da al'asar yuriduna wajhahu ba suna yin haka bane dan wani abu suna yi domin neman zatin Allah wai yace wa huwa al-aslu alladhi yarju ilayhi kullu qawlin fihi duk maganar da za a faɗa tasawuf sufi akan samo shi ne daga asalin wannan aya na fadin Allah madaukakin sarki yawa masu zikiri sifanta ahli sufa wanda kullum aikin su kenan su zauna suna zikiri la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan tarifi na sufi ta'arifi ne wanda malamai sun yi ɗauki ba daɗi wajen babi akan asalin menene ake nufi da sufi kowa da irin abin da yake faɗi na abin da yake ganin zai iya fahimta game da maganar sufaye wannan yin sufi shine kaza wannan ya ce sufi ne kaza wasu suka ce tasawuf ga daga inda aka ɗauko shi wasu ma suka ce a an ɗauko tasawuf ne daga suna kaza kaza wasu ma wanda suke munkirai sun ce tasawuf ba daga cikin larabci amma duka nan, maganganu ne wanda yake ba shi da inganci ba shi da asali magana mafi inganci tasawuf kalma ne na larabci kuma tasawuf malam malamai sun yi amfani da shi a zamanin su wanda za iya ce ba ko ba eh wurinka yana kasewa maganar na kasewa na'am Malam Badamasi Allah ya taimake ka godiya nake Malam Badamasi. Sannan Habibu Allah ya taimake ka Baidi muna godiya. Malam Abubakar Garba Allah ya taimake ka jama'a ku ya kuri na malam zai gyaro. Aha, kamar malam ya gyaro. Bismillah shek. Na'am. Eh, bismillah. Sai da haka malamai sun yi ta dauki ba daɗi wajen bayanin at-tasawuf ko kuma as sufiyyu shin wannan kamar akwai wani ma'ana kai tsaye da yake nufi wasu sun ɗauke shi sun bashi ma'anansa na loga wasu kuma sun ɗauke shi sun bashi ma'anansa na istilahi wanda ɗaya daga cikin manyan malamanmu Sheikh Al-Azhar Sheikh Abdul Halim Mahmud yana faɗi akan maganan menene tasawuf yana cewa "Laƙarra ra'a haula zuhad malamai wanda suke gudun duniya masana Allah sun yi duba min nahiyatul malbas ta hanyar sifafin da suke sakawa fi sufi na sufi ma yuhaqqiqu ahdafahum anan suka gane abin da zai tabbatar musu da manufansu allati tattasilu bil taqashshufi wa shazfi wal kushuna ta yadda zai zamto ba su yawan shiga na alfahari da takama da makamantansu ya ce saboda wannan ne yasa sai suka ɗauki wannan fatasawwafu ayyala bi sufa sai suka dinga saka wa'innan kayan saboda gudun duniya da wannan sai wasu suka rike suka ce musu wa'innan su ne sufaye ma'ana masu gudun duniya wajen rashin mu'amalantar kayan duniya ta hanyar rafahiyya alfahari da makamantansu to wannan magana na tasawuf din kamar yadda gaya muku wasu wanda suka yi inkari akan sufanci musamman wanda suka yi da jahilci ko kuma suka yi da son zuciya sun yi iya kokarin su kore ilmin tasawuf ma su ce sunan sufancin ma ba larabci ne. Mm. wanda wannan ba daga ba ne ya taso ne daga irin kiyayya din nan mai muni har mutum ya je ya karyata abin da ma'alumin ne min ilimi ilmi Abin darura da duk wani ilimi ya tabbatar da abin amma sai ga mutum yana ta neman ya yi kauce kauce ya kawo wannan ya kawo wannan manya manyan malamai sun yi maganganu a kayan tasawuf wanda har sai da ta kai ga su ba ibn taymiyyah al-harrani da kansa ya yi magana akan ilmin tasawuf ya kawo irin nasa fahimtar ya ce shi ga abin da yake ganin fahimtansa akan ilmin tasawuf ga kuma ma'anan da ya fi ɗoruwa akan cewa wannan ma'ana ne na ilmin tasawuf irin su al-Bukhari sukan nabi malamai da suna na tasawuf malamai daban-daban sun ɗauki suna na tasawuf sun yi ma'ana da shi kamar irin su al Sulami irin su al-Kushairi da irin su Ahmad az-Zawruq sun yi maganganu akan ma'anan tasawuf to amma idan muka duba kamar irin su ibn al-jawzi da irin su al-imam az-zamakhshari sun yi bayani akan ma'anan tasawuf hatta irin su al-fayruza abadi masu kamus akan cewa tasawuf din nan wato wani suna ne ma tun kafin musulunci tun kafin musulunci akwai tasawuf wanda idan mutum ya duba al-kamusul muhit na fayruza abadi zaka ga cewa a mujalladi na hudu shafi na ɗari sittin da hudu, me yake cewa yana cewa innahu kana qaumun fil jahiliya yuqalu lahum suf tun jahiliya kafin musulunci akwai mutanen da suke da kamun kai ba su bautan gumakka ba su yin kafirci tun kafin musulunci ana ce musu suf in qatawu ila Allah azza wa jalla sun bar komai su su a lokacin sun gane cewa su saban Allah ake yi to amma sai suka ce to su tun da haka ne ba za su saba ma Allah ba su ko sun koma za su bi Allah amma a lokacin babu wani shari'a da suka rike ba a tura musu annabi ba amma su sun gane abin da shi kai ba daidai bane sai suka bar ayyukan shirka sai suka tsaya kawai su akan kawai sun koma zuwa ga Allah tun a wannan lokacin wa kanadu al-ka'ba suka koma suka zauna a ɗakin kaba, kullum suna cikin ɗakin kaba. ba man tashabbaha bihim fa humus sufiyya tun a wannan lokacin idan mutum ya koma zuwa ga Allah to akan kira shi da sufi tun kafin zuwan musulunci idan mutum ya koma zuwa ga Allah akan kalle shi ne a ce wannan sufi ne ya yanke lamari ga kowa wa tabbatal ilaihi tabtila ya koma zuwa ga Allah ya koma zuwa ga ibada bayi da wani abu sai tasawuf wannan yasa malamai suka yi ta bayani kowa ya ce ga irin abin da yake nufi da tasawuf kamar irin su al-imam mutawalla sha'rawi ya yi bayani akan menene tasawuf ya ce sufiyu fulan idan an ce wani sufi ne ai safa rabbahu fasafahu ya tsarkake zuciyansa zuwa ga ubangijinsa ubangiji kuma ya tsarkake shi idan an ce wannan sufi shine wanda zuciyarsa take da tsarki ya tsarkake zuciyar ubangiji ma ya tsarkake shi fa kunu fulanin sufiyyun sai ka ji an ce wane sufiyun sufi ne ai fa'ala tasawuf ya tsarkake zuciyarsa sai a ce masa sufi shi bai dauki ma'anar tasawuf da ma'anar maganar riga ba kamar maganar da muka dauko na malamin nan abil fathi wanda ahmad zaruq ya kawo wanda shi ya nakalto na ta an-nasu fi sufi wa ikhtalafu jahlan wa zannuhu wa mushtakkan min as-sufi wa lastu amnahu hadha al-isma ghayru fatan safa fa sufiya hatta sumiya sufi gaira fatan safa sufiya to lakin nasa ta'khudhuha nisbatan lil wasu mutane sun dauki ma'anan tasawuf a matsayin suna ne da za a jingina shi ga riga na suf fatakul sai a ce innahu sufiyyun yace idan an ce sufi qabila ila Allah mutumin da ya juya ya bar duniya ya fuskanci zacin ubangiji da ibada ya nemi ubangiji da hanyar neman saduwa da Allah to suna wannan sufi kenan Allah ya fuskanci Allah da watsaka zuciyansa bi da lahu ubangiji ma sai ya zo masa da tsarkakensa sai ya zamo ana ce na sufi ne na sufi ne na sufi ne to akwai maganganu wanda suke suna nan daban-daban wanda duka ana yin su a game da maganan sufi idan muka koma za mu duba Sheikh Usman bin Fodi radiyallahu anhu Sheikh Usman bin Fodio shine mujaddadi a garin kasan Hausa a nan Najeriya da wasu yankin garin Nijar wanda Sheikh Usman bin Fodio ya yi babi guda na amma shi kulana kamin mu shiga magana na Sheikh Usman don Fodio akwai magana da kai gaskiya wannan magana yana da muhimmanci sosai ah, shine kamar masu cewa sufi akan batun tufa da riga da saba ba to shin wasu hujja su suka rika dole ne ya kamata a samu sufi da rigansa daya da kullun yayi dauda ko rigan yayi yage shi ake nufin da sufi ko dai a'a za a iya samu a wurin su ba iya ko kuma za a iya samu sufi wanda shi kullun yana da tufa masu kyau daban-daban da yawa da yake sakewa amma halayyan shi da rigan shi me me me yasa ya sufi batun tasawuf abin da sa shi sufanci babi babi ne kwanaki mi magana akan maudu'ut tasawuf daga cikin babi na sufanci akwai zuhudu zuhudu kuma shine gudun duniya kaga mutum baya son kayan kyale-kyalen duniya ahalus sufa wanda suke zaune a kullum cikin masallacin manzon Allah suna daura da masallacin annabi kullum suna zaune hmm. to su ba su saka wani kaya mai tsada kamar irin su Abu zarri al-Gifari kamar irin su Abu Huraira wanda suna nan irin su Ammar ibn Yasir to suna nan manyan sahabban annabi ne amma su ba a san su da kaya mai tsada ba hmm. ba a san su da caba ado ba hasali ma arna sukan kwatanta su da kaskantun mutane wanda da gani irin su abasa wata walla an jaha wal a'ama wa ma yudrika la'allahu ya yazakka wanda zaka gani ya tazakka zaka gani afwan zaka ga irin su wato wa'innan kaskantattun mutane da ake sifanta su ma'ana ana musu kallon kaskanci saboda sitirar jikinsu suna da gudun duniya ba su sa harkar neman kuɗi ba sun tsaya a kan ba da kariya ne da mutuncin su ga zatin manzan Allah sallam sun tsaya a kan kwaikwayon annabi a kowane babi wannan su ne ake ce musu sufaye ta wannan lokacin sai ya zamto gudun duniyan sun nan har ya zamto wasu arna suna ce ya rasu ka kori wa'innan ka zaman kusa da kai din sai da kayan jikinsu ba mai tsada ba ne ba su da dukiyar in sun samu wa sadaka suke da shi ba su zama da shi Wannan yasa ake cibanta su cibanci. Sadaka ne ba sa so. In sun samu ba su kwana da shi bayarwa suke. Kamar yadda su Abu Zarni Gifari ko kwandala ba su kwana da shi kwandala. To babi ne guda mai girma a babin tasawuf az Zuhudu. To amma hakikanin su wannan abin da ke mazahari kenan. Amma abin da ake bukata a asali shine tsarkake zuciya, zuciyarka wafunta ya zama babu komai sai Allah. wannan shi ya cikan sufanci ya zama zuciyarka ka tsarkake ka wanke zuciyarka ba ka ka kaurace ka yi hijira ka bar duniya da abin da ke cikinta ka koma zuwa ga Allah amma kuma suturar jikinka mai tsafta ce suturar jikinka mai kyau ne wannan dukkan sufanci ne domin zudu ɗaya ne ga cikin babin amma a mukami na farko akwai at-tauba akwai at-taqwa akwai az-zuhdu to zuhudu wani ne daga baya ne wannan ana ɗaukan shi ne ɗaya daga cikin mazahir na sufanci amma ba shi ne asalin ƙwaloluwan abin da ake nema a sufanci ba abin da ake fara nema a tauba sannan a takawa wa'innan su ne babi na farko a babin tasawuf wanda ake fara nema sakato wanda suke cewa sufanci an ɗauko shi daga riga a wannan duba da istikakin suna ne ba ana nufin asalin ma'anan tasawuf ne. istikakin sunan shin sunan daga ina aka sassako sunan hatta zo sai suka ce an sassako ta dai saboda a zamanin jama'an da ake ce musu sufaye kullum suna saka kaya ne irin na su ba kaya ne na alfarma na alfahari ba wannan ne bargon kawai suke sakawa na mai gashi gashi gashi gashi yasa ake ce musu sufaye to wannan ne ishtikaki ba ana nufin ma'anan sufi shine mai sa rududdugaggen kaya ba sai yasa muka ji maganan babban malamin ne ke cewa walastu amnahu hazal isma ghaira fatan safa fa sufiya hatta sumiya sufi sunan ba ta tsaya a riga ba a idan mutum bai zamo mai watsakakken zuciya ba ko da yana zama da rududdugaggen kaya sunan shi kazami in zuciyanka babu haske sunanka kazami ba sufi ba kazami ne kawai ba sufi ba a ba sufi ba ne sufi ai bai zama da datti sufi a duk zamansa da tsafta yake sai dai bai sa kaya ne na alfahari Okay, akwai ba su saka kaya ne na alfahari. Ba ba mai dauda bane sufi. A'a, ah. ka sufi yana da tsafta da komai amma ba bai sa kaya ma mai tsada ke. Ba suka su sun ɗauki duniya ne kamar yadda al'imamin nawawi yake cewa. Eh. Inna lillahi ibadan futana. Dallaku duniya wa khaful fitana. Nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana salaku salih al'amali wa takhazu a salih al'amali fiha sufana wato au kama kala yana cewa wato duniya sun mai da ita lujjatan kai suka mai da duniya lujjatan wata ka zo salih al'amali fiha sufana wato Allah yana da wasu bayi wanda suke suna da hankali wanda su kuma sun sake duniya kamar Allah ya ɗora musu aure duniya suka ce duniya mun sake ke shika ɗaya shika biyu shika uku ba ruwansu da buƙatar duniya me yasa sun yi duba ga duniya ne suka gane cewa duniya ba wanda yake doma a cikinta to daga nan sai suka bar komai suka koma kan kyawawan ayyuka su abin da ke burge su shine kyakkyawan aikinka idan da ka yi ado ka caɓa ka zo ka to idan suka duba aikinka ba na Allah ba ne to darajanka ya yi ƙasa sufi yana duba mutum ne da tsarkin zuciya baya duba ka da riga in riganka ya fi na kowa tsada amma ka fi kowa zuciya kai sufi ne amma ka zamto kana zama da dauda to yaushe ma kai zauna da ibada ai ba ibada tsafta yana daga cikin imani amma abin da ake magana a sufaye su suna saka kaya ne ba na alfahari ba ba wai kaya mai dauda ba a'a kaya ba na alfahari ba kuma alhamdulillah ko a yanzu idan ka dube mu ka dubi wanda suke da awadin da ka ga mun fi su tsafta da ka ga mutum ko mu bai gyarawa jama'a ku hakuri eh, network malam yana kasa amma gyara ya dawo kuna gaisuwa su fi eh, assalamu alaikum ya maulana zai yi assalamu alaikum ya assalamu alaikum ya sa Assalamu alaikum ya fito. Assalamu alaikum. Malam Adamu Isiya Allah saka maka da alkhairi a baban Ghana. Baba, ga, baba Gana ko? Baba Gana lawan Ibrahim baban gida uh, Aminu Aliyu duka muna muku gaisuwa Malam Buhari mutum dan wana amini na sanda zuwa jama'a ku kuri malam ya samu dan matsalar network insha Allah zai gyara ya dawo insha Allah Dr. Hussein jama'a ku kuri a malam zai gyara network dinsa ya dawo insha Allah ku kuri mun samu matsalar network gun shak in Allah ya yarda To, uh, jama'a ku kuri kamar network malam ya gyaru. To, bismillah shayi na. Abubakar Tijjani na ganka. To, bismillah shayi. To, na'am, sarki wannan su ne tasawuf. Wayannan su ne sufaye kamar yadda nake bayani. To, Shamsuwan bin Fodi radiyallahu anhu ya buɗe babi guda a cikin littafinsa Ihya Usunna wa Ikmadul Bid'a. A wannan shafi na wato 171. ya yi babi guda mai suna albabu thalithu wa thalathun babi na talatin da uku fi bayani ɗariƙi sunnal muhammadiyya babin da zai nuna maka asalin hanyar sunnan annabi muhammadu fi babil ihsan amma ta fannin ihsan wa bayani ma ahdasahu nasu fi min albida'i shaytaniyya da bayanin abubuwa wanda ke na bid'o'i da aka shigo da shi a cikinsa. sa daga ciki sai yake cewa a sunnatu fi tasawuf sunna a cikin sufanci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sufanci sunnan annabi ne me daga ciki sai ke cewa amma tariqu sunna muhammadiyya fi bab ihsan alladhi huwa babu tasawuf Shehu Usman bin Fodiyo a wajen sai ce idan ka ji an ce al-ihsan shine tasawuf akwai al-islam musulunci akwai al'iman imani amma shi ne sufanci kawai idan an ce shi ne sufanci al'islamu al'imanu al’ihisanu okay na'am shi ne sufanci hmm. wanda shi dan fodiyo wannan shi ne fahimtarsa hmm. kuma abun mamaki yau wanda suke cewa suna yaƙi da ɗarika suna yaƙi da sufanci sai ga kuma suna ƙarya sun ce wai ɗan fodiyo wai malamin su ne shi kuma ga abin da yake tafiya a kai ya ce as-sunnatu fi tasawuf amma tariqu sunnati muhammadiyyati fi babil ihsan alladhi huwa babu tasawufi Ƙofan tasawuf shine kofan da ake ce masa al-ihsan kololuwa a musulunci shine tasawuf fa huwa an yaktadiya kullu wahidin bima kana an yaf'alu fihi hakikanin sufanci Shi ne mutum ya yi koyi na haƙiƙani da aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min tariki sunnatihi daga hanyar sufanci da mutum zai yi na hanyar sunnan manzan Allah sallama kuma sufanci ne adamu ghaflatil abdi fi kulli ibadati mutum kar ya zamto ya rakkana a kowane ibada hatta ka annahu yara maula sufi ana son idan ya ce Allahu akbar ya ga Allah kamar ga Allah a gabansa idan ka ce Allahu akbar kawai kamar ga Allah ne kake gani ga Allah kana kallonsa ba kana ganin gunki ba sassaƙen jiki ringime me akan kujera a ba haka ba ana son tsaban kusancin zuciyarka da Allah kawai tufi tsaban zuciyarka ya buɗe ya yi in fitahi da in sharai ana so ka ga ubangiji ka annahu yara maulahu kaman kaga Allah kawai me yasa li qawlihi saboda faɗin Allah kama fi sahih bukhari asul bukhari sai jawabi mal ihsan menene ihsan an Abdullahi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka tasawuf shine ka bauta ma Allah kawai kaman kana ganin Allah dan fodiyo a fahimtansa in an ce sufanci shine kafi karfin ka wuce musulunci ka je imani ka wuce imani ka shiga isani tambayan nan da Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril ya tambaye manzo Allah ma isanu ihsanu an ta abdullahi ka annaka tarahu a wajen dan fodiyo shine al ihsanu din nan shine at tasawuf da ka ce ma tasawuf da ka ce ma huwal ihsanu ne mm. saboda me yasa babi ne da sai sufaye ne suke wa wannan wajen shi yasa na biyu wa min dariki sunnatihi daga hanyar da mutum zai bi sufi a hanyar aikin sufanci a ce wannan sufi ne na gaske muraqabatullahi bi fi'l al-fara'id wan nawafil ana son a ga sufi yana yawan ta aikin farilla da aikin nafila shi yasa sufi yake daukan lazimin dariƙa domin nafila ne shi yasa sufi yake kula da farilla salloli biyar azumi aikin hajji ba wanda ya kai su zuwa umra ba wanda ya kai su zuwa aikin hajji babu wanda ya kai su yin salloli biyar yasa duk gidajen sufa da ga masallatai ne duk gidajen mu zaka je ga masallace ne babu wata zawiya da babu masallaci domin a wajen da ai sallah a wajen da ai zikiri a wajen za a ci a wajen za a sha kuma ai karatu na'am to aikin sufa yake mm-hmm. amma wani wajen zaka je ga mashaya ne majalisa ne amma banda sufaye ko bila sufi ya shiga to sai ya mai da ita masallaci sai ya mai da ita wajen zikiri mm. sai me yasa muraqabatullahi bi fi'lil fara'id wan nawafil kiyaye Allah ta hanyar aikata farilla da nafila me yasa sai dauko hadisin na cikin sahih bukhari wanda manzo Allah yake cewa ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma tartu alayhi bawa na bai taɓa kusanta na da wani abu ahabba ilayya wanda yafi so ya gare ni ba fiye da abin da na fardanta masa saka sufi duk abu in farilla ne zaka ga yana yi wa ma yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil bawana ba zai gushe ba yana samo ayyukan da shi yake karawa kansa hatta uhibbahu har sai na so shi fa idza ahabbtuhu da na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi dan zama jin da yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi zan zama ganin sa wanda yake gani da shi wa yadahu allati yabtushu biha zan zama hannunsa da yake damka da ita wa rijlahu allati yamshi biha dan zamo kafar da yake takawa da ita wala in sa'alani la'utiyanna to idan mutum ya cika sufi tabbataccen sufi to anan kuma sai karama ya zo daga mutum ya cika sufi kana cika wannan sharuɗa ka zamo ka kiyaye farilla ka kiyaye nafila to sai karama ya zo ta yaya karama zai zo sai Allah ya ce wala in sa'alani la'utiyanna wallahi da ka tambaye ni zan baka da ya ce Allah ya yi sai Allah ya yi kuma tabbas idan ya ce Allah ya tsine wa mutum sai Allah ya tsine masa in ya ce Allah ya albarka kuma sai Allah ya albarka idan ya ce je ka sai ka samu kaza za ka samu in ya ce Allah ba zai ma ba kuma ba zai ma ba saboda ya taki mukamin Allah ya yarda da shi shi ma yarda da Allah to karama zai zo daga nan duk abin da ya so yi wanda ba zai yi ba sai ga yayi mace za ta zo babu haihuwa ya ce je ki za ki haihu kuma ta haihu gari babu ruwa ya ce na yi addu'a albarkaci na Allah zai karuwa kuma ruwan ya zo kana cikin damuwa ya ce Allah ya yi maka je ka damuwanka ta yayi kuma an yaye wala in ni la Allah ne ya rantsuwa ya ce ba zai tambaye ni ba sai na bashi wala in ni la'o'i zanna. kuma wallahi idan ya ce kar na yi kaza ba zan ba idan ya ce eh. na nemi tsari Allah kar ka yi kaza Allah ba zai yi ba wani ya tasrifi shi yasa aka ji irin abin da maganar Maulana Mushi Ibrahim ke faɗin cewa wato a ubangiji ya bani in qultu kun yakun bila tasrifi idan nace al'amari yana yiwa ba jinkiri in nace Allah yi kaza Allah zai kuma mukami ne ana sani ana kaiwa kuma da aka san ka kai Allah zai maka buɗi ka kai ka gane haka ne yaya aka yi da annabi Sulaiman alaihi salam Ya ce, ayyukum ya'tini bi arsha qabla an ya'tuni muslimin waye ne zai zo mini da gadanta kafin su zo suna musulmi ifritu min aljinn yace ni ne zan zo maka da shi qabla an ta min makamika amma wanda aka ba shi ilimi kuma fa inda hu ilmun min alkitab yace ana atika bi qabla an yartadda ilayka darfuk zan kawo gadan nan kafin ka kyafta ido ya kira Allah yayi um, Allah kuma ya umarni aka kawo kafin sakan kafin kyafta ido gashi ya sa an kawo sai da kawai ya samu wulaya na yarda a hannun ubangiji shi sa waliyi yana da karama sharaɗi ne na wulaya akwai karama Sharaɗi ne na wulaya akwai karama wanda suke cewa wai idan ka iya zama waliyi babu karama wannan a'a magana ne a ita kanta wulayan karama ce domin Allah ne alkawari al bushra fil hayati dunya wa fil akhirah wannan al-bushra din karama ce shi sa Allah ce la in sa'alani la'utiyanna in dai mutum waliyi ne ya samu wannan mukami na sufanci ya roƙe wani in sha'azani la uizanna idan kuma ya nemi tsari da gare ni zan tsare shi wannan Allah ne ya alkawari to wannan mukami na uku kenan dan fodiyo sai ya kara gaba wa min dariki sunnatihi fi tasawuf daga hanyar sunnan Allah a cikin ilmin tasawuf shine lahi bi tarkil muharramat kiyaye Allah ta hanyar kin kin aikin haramta haram duk wani abu in haramun ne ba a san sufi ya aikata shi ba zai mai ba in sufi ne cikakken kamilin sufi baya aikata haramun kabiriha babba wa sagiriha ko kankanuwa wa tarkil makruhati kai in an ce abu ne an kima sufi ba zai yi ba wa kaun al ihtimam bi tarkil manhiya ashaddu min fi'l al ma'mur domin barin abinda aka hana yafi fi girma akan aikata abinda aka umarce ka da shi akan mutum yana yawan salloli yayi ta salloli girmansa bai kai na wanda yake saba ma Allah ba kin sabo yafi wuya akan aikata biyayya na gaba sai ka hadisin bukhari ma na kuma anhu bohu wa ma amartukum bi faf'alu minhu masadatu na gaba daga cikin abin da ke na sufanci sai ke cewa wa min dariki sunnati hanyar sufanci adamu itikadil abdi bawa ya zamto bayi kudurta komi bi annahu khairun min ahadin ka ji kawai kai ba kowa bane bawa ka ji kaman kowa ya fi ka sufi daga lokacin da ka fara ganin nafi wani bautan Allah kai ba sufi bane ka fara ganin na fi wane ni ne nagari wane dan banza ne kai ba sufi ba Ba baka cika sufi ba sufi ji yake yi kowa ya fi shi bai kamata a samu sufi da alfahari ba kenan a sufi ba alfahari sufi yana jin cewa ni na fi wane nafi suwa ne kai alfahari ma har da ibadansa ma bai kamata ya alfahari da ibadansa ba to ai wanda bai kai sufi ma bai kamata ya ba balle sufi shi sufi fa mun yi bayani a baya at-taubatu min at-tauba idan sufi ya ce Allah na tuba sai ya ga cewa na nemi tuban Allah sai ya nemi tuba daga tuban da ya yi eh eh in ya ce Allah na tuba sai ya ga shi ya kai mukamin ya nemi tuban Allah to sai ya eh. nemi tuba daga tuban da ya yi ah <laughs> shai wannan wannan magana fa babban magana ne to shai ya ya su fi ke neman tuba kenan to shi ne ce a tauba min tauba eh. domin ita mariya ya shiga ciki neman tuban da sufi ya yi ya kamata inna lillahi wa idan yace na tuba eh. bayan ya tuban sai ya ji ya tuba shi ya ji ya ce wa ai ni yanzu ni yanzu ai mai tuba ne zuwa ga Allah to sai ya nemi tuba daga wannan tuban ɗaya. to domin da ya shiga ciki na'am saboda tsantsan kiyaye Allah o har ka kai mukamin da kai yanzu kai yanzu wankike ne kenan <laughs> to sai ƙara ci a ah, to yanzu kuma riya ya shiga ciki kenan yanzu na faɗa jin girma to yaya kuma sufi zai na cewa na fi wani na fi ku na yi kaza bambancin mu da da suke ba su faye ba yanzu nan malami da zai dinga wani dan wuta ne wani dan wuta ne shi kuma yake faɗi yanda yake ya hmm. kai wannan wuta ya kai makwabcin shi wuta ya kai dan uwan shi wuta ya kai abokin shi ya kai uwar shi wuta ya kai uban shi wuta shi kuma ya ke faɗi yanda yake saboda ganin kansa shi yasa zai yi wuya kaga sofi yana ikirarin wane dan wuce ne zai wahala zai yi wuya zai yi wuya kaga sofi yana cewa Allah ba zai gafarta mu wane ba domin a tikadin sufi yana kyautata zaton cewa za ka iya ka shekara arba'in kana sabon Allah rana ɗaya rana ɗaya sai ka ce ka tuba kuma Allah ya karɓi tubanka waye sai hana Allah mm. ta yayyuwa kuma wannan saban Allah da kake yin kana tuba ana yafe maka shi kuma hala aikin da yake na alkhairin Allah yana jin fushi da shi domin yana yi da dagawa da takabburanci na'am ta iya sufi yana da ihtimalat zuciyarsa a buɗe take duban kullun kawai gani yake yi kafin shi alkhairi matukan kai musulmi ne saka sufi ba a son a ga mutum na da awon tasawuf amma yana da dagawa yana ganin cewa shi ne yake gaba da wane ni ne nafi kowa ba haka ake so ba me yasa me yasa ake cewa annabi na da sahabbai sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi me yasa ake ce sahabban annabi wanda zaka ji ana faɗi wa shehunan mu sahabin shehu ne wannan wannan sahabin wane ne almajiran su ne almajiran manzan Allah ne masu nema a wajen annabi Muhammadu ne suna shan kakin manzan Allah annabi in ya tofar da yawo suna sha amma me sunan su a wajensa abokai na yana ce musu abokai hmm. annabi kan ce musu abokai sai na Umar zai je aikin Umra manzan Allah ya ce a kira Umaru sai na Umar ya zo manzan Allah ya ce dan Allah Umar karka manta cikin addu'a in ka je ka sana addu'a annabi annabi sallallahu alaihi wasallam la tansa na fi du'aika ya Umar Latan tan sana fi du'aika kakka manta mu Umar kakka manta a cikin addu'a annabi ne fa yake tawassuli ya ce Allah ina roƙonka dan darajan annabawanka Allah dan darajan mutane na gari duk mutum na gari manzo Allah ya roƙi Allah dan albarkan wannan mutumin na garin Allah kaman kaza mahaifiyata Fatimatu bintul Asad Allah ka gafarta mata dan albarkacin sahabbai dan albarkacin waliyai dan annabi ne fake roko dan albarkan waliyai sallallahu alaihi wasallam hmm. to idan har kaman manzo Allah da isarsa da mukaminsa zai nuna mana wannan ababi na tasawuf na iyakan mukamin kurewar zuciya manzo Allah yana cewa kada ku fifita ni akan Yunus ibn Matta kada ku fifita ni kada ku ce na fi Yunusa walakin kulu Abdullahi wa rasuluhu ku ce ni bawan Allah ne manzan Allah ne to kai da kake da'awar tasawuf yaushe zuciyarka ta yi girman da har ka hau da kalin da kana jin kafi kowa to sufi ana son ko da yaushe duk wani irin sufa da zai zamo na mazhari ne na girma to ka kakar da kanka shi sa kan ibrahim yana cewa fa barhamu abdullahi bil hikwi la izin ni ibrahim bawan allah ne na fake ne da kunkumin manzan allah a wani wajen da aka yana cewa Mukirrun, fa abdun mukirrun bil kusuri wa bil wala ni bawa ne na tabbatar ban iya komai ba shi Ibrahim yake fadin wannan bil kusuri na tabbatar na takaita duk wani abin da ake nema na ibada ban iya ba wa bil wala na tabbatar da cewa duk wani abin da ake neman a yi kokari na gajiya ban yi kai ba hmm. walakin na fi hubbi ahmad amma a waje ɗaya ne ban yadda da haka ba in dai san manzo Allah ne ni kan na kai <laughs> amma in ana maganar ibada kaza kaza ce duk na gaza hmm. biyayya iri kaza duk na gaza amma a wajen fasan manzo Allah ban gajiya ba ban yi rauni ba na kai wajen wannan kan na kai da gaske ne wannan hmm. nan kan ba ta wadu irin maganar da kwanakin baya ne muka warware ta nan amin saba na nakunu musulmina. fa wallahi ma shamamna ra'ihatal islam shi da nake ce masa kai saba am saba kuna nufin daidai ne haka A kan irin yadda muke raunin nan kuna tunanin ku a haka kuke to kakka aminci mu dai musulmai ne amma mukami na musulunci ba mu ɗanɗani ƙamshinsa ba saboda me yasa ƙanƙar da kai da tawadu kullum ana so zuciyar mutum ya zama ƙasa to shi ɗan fodi yake cewa idan ana maganar tasawuf nan ana nufin bawa ya zamto baya ganin kowa li'annahu la yadri mal khatima shi sufi kullum ba yau yake gani ba ƙarshen sakan sai yake gani sufi idan ya ga yana sallah ya ga yana azumi ya ga yana zakka ya ga yana aikin haji to wannan ba shi ke birge shi ba abin da ke birge shi abu ɗaya ne yaushe ne ƙarshen sakan ɗin da zan bar duniya shin zan mutu a kan bautan Allah shin zan mutu a cikin biyayya wa Allah ko ko Allah zai canza takarda tunda mun san hadisin ina ji abdullahi ibn Mas'udin ne ko abdullahi ibn umar inna ahadakum la yajma'u khalquhu la yajma'u khalquhu fi batni ummihi na kaza kaza hatta idza ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira wanda da ya amalu bi amali ahli janna ya amalu bi amali ahli nari wannan kuma karshe sai kaga ya shiga wuta wani karshe kaga ya shiga aljanna to a wanne ne ka kare shin da kai irin karshen bal'ama dan ba'ura ne ko karshen shedan za ka tunda ba so ko maka da littafi ko wahayi ba balle ka ce kai ka tsira to sufi kullun abin da ke duwa karshe to yana tunanin wannan mai saban Allah da yake yin hala karshen sa za ta yi kyau yanzu akwai wata wanda aka turo min ta musulunta su wata babban karuwar duniya ce karuwar duniya ce wallahi abin da zai baka tsoro ita bata san wani abu sunansa sutura ba bata san wannan ba ko satin baya satin baya tana holland aikinta kuma magala ce kawai ita a turawan ma 'yar iska ce 'yar afirka ce amma a turawa ma 'yar iska ce duk dare duk rana kawai kasashe ake gayyatar ta je ta rawa duk dare duk rana kasashe ake ga ta rawa wata rana wai an gayyace ta ta je wani ƙasa daga cikin manyan ƙasashen nan kawai sai aka gaba ta je ba to sai ake ta surutu har an yi posta an yi komai ana ta surutu Ba ta je ba ba ta je ba kawai sai aka ga jiya jiya ne ko yau ne yau yau shari'a Allahu alamu yau yau asabar To yau awa awa biyar baya kawai sai aga ta postin ta ce ni fa jiya Juma'a na karɓa musulunci. Allahu akbar Allahu akbar. Jiya Juma'a na karɓa musulunci. Hmm. Amma wannan tsarin rayuwa ta ce a banna akan haka. Hmm. Wallahi wallahi aka turo min. Ta rubuta ta ce ta karɓa musulunci. ba ta san wani abu sunansa tsaraici ba ita ba ta san wannan ba kuma in aka ce maka wannan ta yi kama da musulmai ba za ka yadda ba ita fa tsarinta ita kudin ana kal ana biyan ta ne da kallon jikinta kuma ta gama ta ce ta musulunta ya za ka yi ya za ka yi na'am ya za ka yi sai wasu suke ta mata comment musulman da akwai terrorist a cikin su akwai kaza akwai kaza akwai kaza bayan haka da awa biyu duk a yau fa nake ga maka da yamman nan sai ta sake fitowa ta sake rubutawa ta rubuta cewa na san musulmi mai kashe mutum na san musulmi mai refin mai dukan mata na san musulmi mai shan giya na san musulmi mai kaza na san musulmi mai kaza ta ce amma wannan duk da saninsu da na yi amma ba haka na san musulunci ba sai haka yanzu haka ina gaya muku shirin da kuka nan ina koyan sallah ne in ji ta in ji ta tana koyan sallah ne ban iya sallah ba har yanzu ina ban wahala amma dan iya ta ce amma azumi ne dai ina ta kokari ku ta yana addu'a saka masu ce mun ina akwai musulunci akwai tauraris akwai kaza ta ce din na san da wannan yadda na san su tukunna na shiga hmm. sunanta Natasha Buckley ne ko menene Natasha Buckley haka dai na gani a rubuce na bi abin sai da na yi kwalla a sati ɗaya bayan in aka baka karanta da alkur'ani wannan za ta mutu kafira za ka rantse kafira ce yau kuma ga sha'awa ɗaya ta zama musulma Allah ya yafi mata duk abin da ta yi wani mustazi yana ne wannan labarin kullum yana faɗe shi na tuna ko sai wani ya zo masa ya hauro ya ce na zo ne na musulunta sai aka kawo shi wajen ustazin sai ce masa a'a ai ba yanda za a yi ka musulunta yanzu ka bari an jima idan mun zo za mu yi tafsiri sai mu baka kalmar shahada sai a daga ka a cikin mutane a nuna ka ya ce masa gaban musulunci kawai in ba ka ban ba zan je wani waje akai akai da wannan arnan ya ce san bai yadda ba san shi an bashi musulunci ya ce to yanzu shi wani karfe nawa ne aka ce to ba kawai a bashi musulunci in ya so a masallaci ma sai a sake bashi ya ce "Oh dai a bashi musulunci aka bashi musulunci ya je wanka sai ya ce yana jin bacci ya gaji sai aka bashi waje ya kwanta kafin an zo an kira sallah sai a zo a ɗaga shi kuma a yi riye da shi a karɓa abin da za a karɓa wannan ustazin an kai mai musulunta ɗaki ya kwanta bacci an zo sallah aka ci a je a kira shi ya zo a yi sallah da shi da aka je aka ɗaga shi aka bubbuga shi a gefe yana gefe aka bubbuga shi aka bubbuga shi sai aka ce wai ya mutu Allahu akbar Allahu akbar ya mutu ya rasu ayya ya rasu ustaz aka ce ya rasu ustaz ya ce ya rasu ya ce ya ce ya ci bulus <laughs> Allahu akbar na'am ya ce ya ci bulus shikenan ya ci bulus kuma daga daga musuluncin san yarda su to shi yasa sufaye abinda suke dubawa khatima karshe mai kyau domin cewa la yadril khatima baka san me karshe ba walau kana bi hasabi zahiri annahu khairun minhu ko da a ce a zahiri kana ganin aikin kafin na mutum to baka san karshe ba sai hadisin da muka kawo na al-Imam Bukhari na cewa mutum zai aiki irin aikin yan aljanna sai ya kusa mutuwa sai ya kafirta kuma da wani aikin halama ba kafiri na zahiri ba yayi su al'adabi ga janibin annabi wani kuma zai ta mummunan aiki yayi ta mummunan aiki shine dan giya shine dan kaza dan kaza dan kaza sai ya zo zai mutu kuma ko sai ga ya zo ya dungumi alkurani ya dungumi Allah ya tuba kuma har ransa ba da wasa yake ba kuma wallahi ya mutu mumini saka sufi kullun kana jin kanka kasa da kowa ne shi yasa karka yadda shubran yayi kira da mutane akan abu guda uku ya ce abu guda hudu ilimi ilimi yana halaka mutum duk wanda Allah ya bashi ilimi to kar ya daga kai ya ce ai ni mai ilimi ne da yawa wanda suke zuwa suna tsunguna suna akar makallawa, akar makallawa, ya shehu ya akar sun fi ka daraja ajan Allah da yawan su suna tsugunawa ne kawai a gaban ka da ka gaya musu ka za su je su su aiki da shi kai baka aiki da shi ba da yawa sun fi ka tsarkin zuciya nawa wanda zai zo yi wa'azi yana kuka ba a fidda zakka Allah yana kai in zakka wanda ba su yin zakka wajen jahannama kaza kaza kuma amaransa ma kare yake da zakan aljun shi yake ke, nawa ne nawa wanda yake wa'azi akan cin amana a wajen ma ya ci amana kafin ya zo wajen na'am to ina mai gaya maka shine maganar manzala wa rubba muballigin aw amin samin da yawa wanda an zo ana gaya mai maganan manzan Allah zai iya amfani da ita ya kiyaye kuma ya aiki da ita fiye da wanda yake faɗa. To shi ya ce karka yadda da ilimi. Idan ka ga Allah baka ilimi ka kankar da kai. Domin rashin ɗaukaka kai in ka ɗaga kai to zai zare maka sirrin ilimi domin ilimi da kisra aka yi shi. Al'ilmu ba a ce al'ulmu ko al'alamu. Fata in ka ɗauka ka ga ainihin ɗaya ga kisra aka mata a ƙasa aka yi. Sai ka sun koyar da kai kafin ka samu albarkanta. saka dan Allah baka ilimi bai baka abin da zaka daga kai kai girman kai ba abu na biyu shine shuhura idan ka ji na ana ce banka wane ne wane ne kowa ya san ka wannan ma abin na saurin halaka mutum an ce sarki zaki kowa ya san shi da an ce wani kowa ya san ka Allah ya bugi shi to kwantar da kai na'am abu na uku shine jama'a Allah baka jama'a jama'a ka kana da jama'a komi kai manyan duniya naka ne wane naka ne wane naka ne yanzu nan sai ka fara taka wayin da basu kai ba Yin sai ka fara jin kai kaman kai da ka iya komai to abu na karshe shine dukiya da mulki dukiya da mulki wayan abubuwa guda biyar suna halaka dan adam to sufi ana son ya zamto kullun na kankar da kai akwai sufin da aka ce duk dare in ya zo kwanta sai ya kira masu aikin gidansa ya ce ku taka ku taka fuska su eh? tattaka shi sai ta ke zuciya karya kike yi shi shugaba ne sarki ne to amma sai da wannan zaman kujerar da yake yin sai ya zo ya kira wa nan fada ya ce ku tattaka ni wannan ya taka shi ta kayi wannan ya taka shi ta kaza ya ce an taka ki din sai da yana training zuciya Allah ka yafe mana Allah ka samu cika da imani Allah ba mu ikon koyi da manzo Allah ya kuma sa mu zama sufaye na gari wa salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mhm. wa alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode sosai ya maulana mun gode halkan mu ta goma kenan gaskiya mun samu amfanin wannan karatu sosai jama'a ku ya za mu bude layi amma tambaya akan karatun da shehi yayi insha Allah abin da shayi bai tattauna nan ba ya ba mu da ba mu baka dama ka kawo ko kira za mu ɗauki kira kaɗan insha Allah shehi ya ya samu ya huta assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum assalamu alaikum kola daga tiktok tabar ma je kama ɗauko sabo Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum. Uh, kola, eh, kola TikTok ba san abin da ke damuwa ba? Na ga network ku barin ba in WhatsApp dama saboda na ga ba, ba ma jin ku da kyau. All right. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola. Eh Jafar ne daga Ghana. To Malam Jafar daga Ghana. Eh Allah ya malam mun gode malam Allah kara ilimi malam. Amin amin. Allah dika ka kuma kwana biyu ya bamu. Amin. Allah malam mun gode ilimin da ka bamu. Allah ya rika shi kwana eh, biyu. Wani gaisuwa ce. Allah ya Allah ne ya rika ma kwana biyu ku. Muna so mala Allah ya rika mala faya ba ba ne kwana biyu ba ne malam Jafar. Eh yanzu kake magana. Masha Allah mun gode mun gode mun gode. Mala wai Allah ya rika ka kwana biyu. Ni kenan ban gana addu'an ba. Eh addu'a wato Allah ya Allah ya taya ka riko amma wai to ka san hausan shi ne shi ce wa Allah ya rika ka kwana biyu to amma Allah ya mun riko na kwana eh na kwana biyu yanzu ya kara min shekaru nawa a yanzu ya kara yanzu ya kara wai da yawa amma da farko kwana biyu to Allah ya mana haka Allah ya mana da shika Amin, amin, amin, amin, amin, ya rabbi, amin su malam. Jama ku samu akwai na zuwa ban sa abin da ya samu ga mutum. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum salam. rahmatullahi ta'ala barkatu sarki zaki. Na kola ya sunan karge na ke kira? Sunana Muhammad Sani daga kasar Libya. To Malam Muhammad Sani kana tare da Sheikh Man Nasir Shekaru Musa ta famu a kan wannan layi. Ina ina ma Maulana fata. Ba kai ba ba kai. Masha Allah Malam Muhammad Sani. To masha Allah mu abin da zamu ce dai Allah ƙara basira kuma Allah ƙara tsawon rai wannan karatu da ake muna gaskiya muna godiya sosai da sosai. Masha Allah. Amma da Allah sarki zaki ina so dan mm, tambayi malam wasu abubuwa ko koko da in ce dai abin da ake muna jin daɗi sosai kuma ina so a dan ta ƙara karatu dama ana ƙoƙari sosai amma a ɗan ka ƙara karatu da Allah sarki zaki game da abubuwan da ke faruwa akan ɗariƙar tijjaniya ka gane mutane suna da matsaloli da dama wasu sai su zo su ta abubuwa gashi nan da a kasa gane dukkan abin ana yi na sosai shi ne gaskiya wani karatattaka da ake masha Allah muna gamsuwa da su gaskiya tun da ana ana wayan mu da kai sosai gaskiya kuma a ci gaba da yi Allah ƙara basira Allah ƙara ɗaukaka kuma Allah ƙara ilimi Masha Allah godiya muke godiya muke godiya muke ta ah mun gode Ina mama nan fata alheri Mala ya gode ya gode to Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu Assalamu alaikum Na'am kola sunan karga ina ki kira Sunan daga Libya Yau Malam Muhammadu daga Libya, kana tare da Shekman Nasir Shekadu Musa ta faru daga kowane layi. Sarki zaki ina gaida ka da farko ina gaida Malam. Ah, Malam yana ji yana amsa. Babun da baban mu Ado Musa Allah ya ji kansu Allah ya mai rahama. Amin amin amin ya rabbi. Ina gaida ina gaida. Malam Malam yana amsa. in gaida gaida malam to mun gode mun gode mun gode mun bari mu ba wanda ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola aminu alaikum assalamu warahmatullahi ta'ala barakatuh sarki da barkamu barka ka dai ya sunan ka ga ina ke kira Masu daga lafiya. ta malam masa'udu kana tare da shek man nasa shek ado musa ta fa a kan wannan layi ina gaida shi na shi sannan gari ubangiji Allah ya taimaka Allah shi mu jagora amin ya rabbi amin sun mami gaskiya shi lahi ya gamsar da mu sosai ɗari bisa ɗari saboda gaskiya kawo nan muna wayewa akan wannan karatu da ake mu yan ɗarika hmm. har da ma wanda bayan ɗari ka bushe kokarin da kuke ubangiji Allah ya kara muku amin amin ya rabbi wallahi mallam yanzu duniya ga yanda ake ciki wallahi shi kun waye mamu da kai balan mun matasa ma kai wallahi kun waye mamu da kai najiri na'am Allah ya kara muku kira da dokaka kuma ya baku hakuri da juriya amin amin ya rabbi amin summa Allah ya saka muku da alkhairi amin amin amin to mun gode mun gode ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uh, kusan salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola daga TikTok. Wa alaikum assalam barka da warhaka sarki Barka ka dai kola sunan ka daga ke kira? Eh kana magana da Hassan Gwatibo Mala daga jihar Gombe Najeriya. To ma tare da Alhaji Musa ta samu a ta wannan layi. Eh, murna da farin na karatuttuka da ake yi wallahi kuma mun bugo mu yi addu'a ne kuma mun fatan alkhairi ba mu da wani abun da za mu ce fiye da haka. Dai eh, mabiya ne kuma muna godiya Allah malam da kuma duk wasu masu fahimta ba kunnan da za a yi da wannan na wa malam fatan alkari sarki zaki kuma ina jinjina ma da kokari fatan wannan abun Allah ya sa shi amin amin gaskiya godiya godiya muke godiya muke godiya muke all to bari mu ba wani dama kuma a Okay, uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaika ta ta'ala barkatu. Kola ya sunan karga na ke kira? Sunana Abdulrazak daga Kano. To Mala Abdulrazak kana tare da Shek Man nasu Shek Ado Musa ta fawa baliya kawai. To lalle sarki zaki na zo yanzu na tarda. Duk da ban ci program din ba. Me ka sabon alkai Masha Allah. Mun gode Mala Abdulrazak bari mu ba ji dama Allah saka maka da alkhairi. Eh, bari mu ba wanda suka ji dama eh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina gaida sarki zaki muna ansa kola sunan ka da inda ke kira sunana abdulaziz kaduna To Malam Abdulaziz Allah ya saka maka da alkhairi kana tare da Maulana Shakban Nasir Sheikh Musa Tufa Balewa. Na na na gaida sayyidi na gaida sayyidi. Yana jin ka kai na Hausa. Alhamdulillah yana jin kai na Hausa. Yawwa dama wani na ga kamar an yi halka ta goma kenan ko? Eh ta goma. karatun da ake yi. Na'am ta goma kenan wannan. dama ni kullum ina ta bibiyan program din eh. saboda ina jira a zo wata gaba da nake so a samu a wayan da mutane kai a kan shi gaban kuma shine abin da ake sufaye da shi saboda yawanci ana tuhumar sufaye ana nuna cewa ana nuna mana da cewa sufanci fa ya kasu kashi biyu akwai sufancin farko akwai kuma sufancin da ya zo biyu okay eh. a ya tafi daidai ne da alkur'ani amma kuma akwai kuma wani sufanci da ya zo ya biyo sufanci wanda ya wasu suke to ni ina ta saurara in ko za a taɓo wannan mana ga an yi halka ta goma kenan ban dai sani ba ko akwai wani da ban saurara ba ne to ina ta so wallahi a ƙara wayan mana da kai saboda mu gane wannan ne yana cikin sufanci ne ko dai wannan abun makiya ne kawai suke jingina ma sufanci. Cewa shai ka gane tambayansa. Na gane, na gane. Ok, shai wai ya gane, ya gane tambayanka. Ita ce. Tutumbe dai saboda duk sanda na ji an jingina an jingina ma dariƙa saboda ni ina da nasaba da dariƙa sosai sosai duk sanda na ji an jingina wannan abun da ga dariƙa gaskiya yana mun zafi wallahi tallahi yana mun zafi to ina ta jira in ga an zo wannan kan maudu'in saboda na san malamai da suka yi karatuttuka da yawa hmm. wanda dai ba sai an kawo sunansu ba akan wannan matsalar to ina ta jira an samu a samu ko daga ɗaya daga cikin malaman wanda zai warware mana wannan matsalar mu san wannan abin ya take ne saboda da yawa mutane suna ta fitowa zaka ga mutum da hoton shehu ya tara direct ya tara komai kuma kuma sannan wasu malaman suke daga littattafan ɗariku ne wa'annan suka koyo kuma suka ɗauko wannan aƙidar. Eh bi ma'ana ya dudunku ya dudunkule gashin gashin sa ya yi dread ya ce wai sufi ne shi. Ya yi dread da wallahi saboda ko wannan molidin da aka yi a nan Kaduna abun abun wallahi tallahi ya taɓa ni sosai. Okay. Za ka ga mutum ya mutum ya yi famin gashi kamar ɗan anti ya sa ya sa hoton Shehu Ibrahim Inyas kuma ya shigo cikin mutane kuma malaman maimakon malaman su kora irin wa'annan daga cikin cikin irin wannan group din sai ka gan su kuma suna tare da wannan group din kuma an tsaya ana kallon su to bari mu gani na wa'annan ba abin da suke yi banda jawo mun manyan bayan Allah zaki fi sabilillahi wa rasul to bari wannan wannan tambayan ka tambaya ne mai kyau tambaya ne mai kyau bari mu ji amsansa zuwa ga shehi wannan tambaya ne mai kyau domin komowa muna ganin haka الله ساكا الخير والله ابن إيه. ابن دامونا يو تو ما شاء الله تو بسم الله شينا نعم ايه او تم ابن فرقو دا دم واي غنن بركا او او جماعه كوي اكو نتورك مالك جماعه كوي اكو نتورك مالك ganci yanzu gaskiya ban ga oh, oh, oh. shai a duba network ɗinka Salamu alaikum shai salamu alaikum shai jama'a ku kuri networkin shai yana da matsala domin wannan question yana da kyau muhimmanci sosai wannan question yana da muhimmanci sosai Assalamu shayi. Aha, shayi ya dawo. To, bismillah shayi. Ah, ah, ah. Gaskiya an zo dab ku Wai shufanci ya kasu kashi. Shayi, ya Salamu wanda suka ce wai ana sufanci ya kasu kashi biyu wa alaikum salam eh yanzu na ya gyaru bismillah wanda suka ce sufanci ya kasu kashi biyu to su ne kamata su kawo a littafi mu je daga bakin sufaye din sufayen su ce mana sufancin da wani tsari ne na daban na yanzu kuma wani tsari ne na daban sufanci yanda ake yin sada da haka ake yin sa yanzu hasali sai dai akwai wa'inda ba su matsala yanda abu yake daidai da wanda suke kuskure kuma a kowane tafiya akwai shi haka idan aka duba taɗawar na rayuwa ko musulunci ba da aka yi a zamanin sahabbai aka yi shi yanzu ba yanzu idan masallaci ne ka shiga za ga ƙarin su kafet da makamantansu to haka yadda zaka ga an baka labarin sufi a da zai wuni da yunwa zai saka riga guda ɗaya yanzu kuma ya ga sufi a jirgi sai da zamaninsa ne ya zo da shi to abin da suke so sai a ce maka to su fanci irin na da shine kaza sai a dauko babin zudu kawai sai a tsaya shi kuma wannan babin zudu wani babi ne daga cikin babin tasawuf ba shine tasawuf ba hmm. saka mun faɗi babban hakikanin tasawuf shine at-takawa al-muraqaba sannan a tauba sannan al-iktida wannan suna cikin manyan babubuka na babin tasawuf wanda akwai abubuwan da an duba a jikin mutum in zuciyarsa yayi tsarki da wannan sunansa sufi saka sufin da da sufin yanzu za a samu sufin yanzu wanda yafi na dama daraja a wajen Allah za a samu ya fi shi ilimi za a samu ya fi shi tsoron Allah za a samu duk wannan abin da yake akwai kenan abu na biyu kuma da ya tambaya shine na farko din kaman karasa ba mu da buƙatuwar wai mun je mun yi tahriri mun bambance sufin da da na yanzu a littattafai ga yadda suke ga da ba su nan wannan idan muka je muka wannan kamar wahalar da mu aka yi shi wanda ya kawo wannan ne ya kamata ku tambaye sai kawo muku amma abin da ake tambaya shin shin akwai sufancin idan akwai sufancin to ya rage masa shi ya zo ya ce eh akwai amma ga gyara da aka gani sai su su kawo mana mu mu gyara amma wanda su kullun cewa ma suke babu sufancin ma sufancin ma karya ce bid'a ce wuta za ta kai da makamantansu sabon addini ne to yau kuma in sun ga an tabbatar da ce maka kuma ya kasu kashi biyu to ta yaya da Allah ya da ai magana biyu a ce babu kuma a lokaci abu na gaba da nake so in yi magana akai shine maganar tara gashi tara gashi ce ba haramun bane mutum ya tara gashi a Musulmi ko mutum ya wanke gashi shi ma a musulunci ba haramun ba ne haramun a musulunci shine rashin tsabtace gashi a musulunci shine rashin tsabtace gashi aikata ayyukan sabo su ne haramun al'umma akwai al'adarsu larabawa suna barin gashi manzo Allah sallallahu alaihi kansa yana barin gashi har har kitsanta gashin manzo Allah yana yi hmm. bai zama aibi ba saboda al'adar larabawa ne al'adar larabawa ne abin da yake zamowa aibi shine idan ya zamto sufa ne na wasu mutane kamar yadda kai siffanta da su dan anti irin ayyukan da suke kenan su bar gashi suna mu'amala da mata ko wani abu to wannan haramun ne amma ba a asalin barin gashin bane haramcin ya shiga a sifantuwa da shi da wani abu da cudan ya shi da wani aiki na haramun a nan ne haramci ya shiga kuma a dacewa babi ne na karhanci haramci yana iya shiga idan ya zamto an yi kamanceceniya da mata ne don manzo Allah sallama ya haramta ne da mata mu al'adar mu na bahaushe namiji ga irin sa mace ga irin sufanta. wanda ya zo yayi irin wannan shigan ya zamto kuma ya yi ne don ya yi nuna ne da mata kaman daudanci ko rama kamancin wannan haramun ne amma kamar yadda na faɗa don mu ƙara haramun ba wanke gashi shi ma a musulunci ba haramun ba a mai da shi kayan dauɗa da ba zai yi tsafta ba ba zai yi ado ba zai yi sallah ba wannan shine haramu ko kuma a cuɗanya shi da aikata haramu yanda wasu suka ware ƙungiya don su yi wannan ya zamto kowa in yi gansu ya ga alaman irin wannan su yi shaye-shaye su mai wannan shine haramu amma ba zai zamto sa haramun ba ne domin kar ya zamto garin mu burin mu sai mun kore ayyukan da suke mai muni mu kuma sai mu je mu tsallake mu haukan wani haddin da da a zo kuma mu ji kunya nan gaba domin an zo ana karanta sifofin manzo Allah za a iya gaya maka wani lokaci ana tukuikuye gashin manzo Allah har ya kwanta a baya wani lokaci ana tukuikuye gashin manzo Allah a gyara shi ta hannun sai ka ga hankalin mutum kuma ya koma ga wani abu amma al'adar mu na Hausawa idan da a duba irin society mu to wannan abin makruhi ne mutum ya tara gashi a kansa ko da yana tsaftace shi na wanke shi wannan makruhi ne kasancewar ba al'adar mu bane kuma ma da matan haramun ne ko kuma yayi da niyyar cuɗanya da wasu al'umma dan ya nuna wani sainin na saban Allah wannan ma haramun ne wannan ni shine fatawar da zan bayar a akai wallahu ta'ala alam Allah ya taimake mu na'am masha jama'a kuma mu doki kira na karshe saboda Allah mm. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh sarki zaki na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira Eh, sunana Muhammad Awal ina kiran ku daga nan Bahrain. To Malam Muhammad Awal daga Bahrain kana tare da Shakman Nasa Shak Ado Musa ta fa fabulewa kan wannan layi. Ina mace eh, barka da yini tare da fatan yana lafiya. Yana ji. Na'am barka barka na'am. Na'am to Allah ya bada lada kuma Allah ya kara juriya da hakuri Allah ya kara mana soyayyar ma'aiki. Allah ya haɗa mu gaba ɗaya da dukkan masoyan ma'aiki. ranar mai ya haɗa mu tare da ma'aikin abin kauna. Allahumma amin. Ah, abin da magana ne dangane da batun da na je an yi na maulidi. Saboda gaskiya ni ina rasa ganewa ko in ce abin da al'umma suke kallo idan aka ce ana maulidi eh, aka fito zagayen maulidi sai mutane su dinga cewa ana iskanci ana kaza ana kaza ana kaza ah, gaskiya ni mutane dai ya kamata a ji tsoron Allah na farko an sani shi rayuwa na mutum shi dan adam baka iya mai hatta a sahun sallah kakan samu mutum gare shi sallah ake amma shi wani wani abin yake yi daban so duk inda ka kai ka iya wannan ya samu iya maulidi suke fashewa da wannan wannan ya ce ana rawa wannan ya ce ana kaza mun sani ana yi kuma malamai za su iya gyarawa za su iya yin su su wanda ake yi don su gyara da sun ga dama suna iya gyarawa wanda suke yi ba saboda kowa ya san abin da yake yi mai kyau da mara kyau saboda babu wani mutum da zai fito ko ba filin maulidi ba ya ce zai runguma mace ya runguma mace ko mace ta shiga banza haka nan a cikin gari ba tare da cewa ta san cewa abin da take yi haramun ba babu wannan ballatana a fagen maulidi kuma akasarin masu sukan abubuwan da suke kawo irin wannan abubuwa din ni na sani yawancin zaka su makiyan maulidi na sani kamar ni dan Kaduna ne Lokacin mabambanta na sani akwai manyan mutane lokacin maulidi suke cewa za su je kallon kaza za su je kama kaza kuma ba masu ba masu maulidi ba yawancin su ce bari yi abubuwan bari ce wa'anda suke gaba da maulidi. billahi azimu ko za ka gansu sun je sun shiga sahun maulidi suna kama mata da wasu abubuwa marasa daɗin fada ma riga suna kuma su ne suke da kaji suna zagin maulidi su ce kaza su ce kaza su ce kaza Allah ya a komai dai mutane ya kamata turan Allah ne musamman idan an yi shiga ni ba ma ga wani abu ma wanda yake dan mutum kila ya wanke kai ko ya tara gashi ba maganan gaskiya saboda shi abun da yake kamar tun da na ji alhamdulillah malam yayi bayani akai abun da dama ake kokarin gyarawa shi abun da yake haramu to abun da yake ya zama ba ya saba ma shari'a ba ne babu laifi dan mutum kila yi misali kamar irin wanda suke tara gashi ko dan an ce yanzu misali ba dan an ce ba dan an ce ba dan an ce ba da aka kawo misali da shi ko da kirista ne a ranar maulidi ana zagayen maulidi sai ya ga abin ya burge shi sai shiga ko mace ko namiji sai aka ganta kila da dan guntun siket din an san kirista shi amma ta ce za ta shiga sai a ce mata saboda kin sa guntun siket ba za ki shiga ba ba zai taba yiwuwa ba mm. ba zai yiwuwa to so yanzu misali dan shi addini ne abin da na dauka tun da kamar yadda Allah ya abin da uh, Allah ya umarni shi ne shi addini ana kira ne da hikima ba ka iya kyaran mutumin da yake yin wani abu misali ko da mara kyau ka kyare shi a ah, tafi barnan barnan barnan a ka shigo cikin ba zai taɓa fahimtar ka ba jawo shi jikinka tukunna sai ya saurare ka yau misali ko da ashe wani zo da abin shaye shaye wurin maulidi ka ce bai yadda wannan kai mashayi kaza fasiki kaza kaza ba zai taɓa fahimtar ka ba amma idan ka jawo shi ka duk da ya san cewa babu kyau ka tunatar da shi wallahi sai ka ga kila a wannan ranar an daɗe ana mai wa'azi amma sai ya rasa kila bai taɓa samun wa'azin da ya shiga jikin shi ya shiga zuciyar shi irin na wannan lokacin da ka yi magana ba sai ka sanadiyan wannan kyakkyawan eh, nasihan da ka mai da ka jawo shi a ka sai ka ga ya fahimce ka kuma har abada ya bar wannan abu so ni da iya abin da nake so wannan ce kenan ubangiji Allah ya kara mana soyayya ma'aiki kuma Allah ya sa mu mutu da imani tashe mu da imani ya ba mu ladan wanda muke yi da shi Masha Allah. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi mun gode. Jama'a ba za mu da kira ba kuma. To bismillah shayina. To alal hakika jawabin ɗan uwa ya yi magana shi ma game da jan hankali kuma maganganunsa sun yi ma'ana hasali da yawa mu ba muna goyon bayan masu saban Allah bane kun hikima wajen wato isar da gyara da makamantansu shi ma ɗan uwa da magana a farko ya yi magana game da a ja hankali to amma kuma yana da kyau maganan da yi mai ma'ana ne to amma akwai abin da ya kamata a duba shi ne. idan aka samu mutum ɗari sai aka samu mutum biyu sun yi abin da ba daidai ba to kar a duba wa'innan mutum biyun a yi hukunci wa mutum ɗari da shi sai zama a ce iya wannan abin da mutum sai dai iya nasu a da su akan laifinsu saka jawabin na san sun yi bayani wa al'umma kai a bayyane Allah kuma ya taimake mu Allah Allah ba mu nasara masha Allah to shayi hannu musamman ai mana addu'a ربنا آتنا في الدنيا حسنة سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun gode mun gode mun gode Allah saka gode mun gode sosai